yau asabar 26 ga watan a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai dari da sha hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tafsiri na arba'in da biyar a cikin tafsirin ayoyin suratul tauba Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abubuwan da nake fassarawa na ayoyin alkur'ani mai girma na yadda muke gabatar da shimfiɗa da sharan fage dangane da abin da ya shafi mahimmancin ilimi a cikin addini da kuma bayani dangane da haɗarin jahilci da musiban da jahili yake ciki muna ƙarƙashin jin asar da kuma a ƙawalin ulama dangane da abin da ya shafi suka da kuma zargin jahilci inda a yanzu malin ya ce abinda waɗancan ayoyi da muka ambata ayoyi guda uku da Allah madauke sarki yake cewa fala kunan na minar jahilin wa a'rid anil jahilin salamun alaikum ta nabtagil jahilin waɗannan ayoyi baki ɗaya Allah madaukin sarki to sun Allah tsine yi dangane da abin da ya shafi jahilci kenan mutumin da ya ji waɗannan bayanai kuma yana da rabo wajibin shi ne ya nisanci duk wata harka da akwai jahilci a ciki wannan siffa ta jahilci ya kyauta ce kowa ya ƙoƙarin tuɓe mutum shi ita Ka fita daga da'ira ka fita daga ajin jahilai ya shigar da kan shi ajin masu ilimi to shi ne ma da ya ya alila ya tsawon lazina ya alamuna ya alamun da ɗai waɗanda suke da ilimi ɗalibai da suke zuwa makaranta neman ilimi ba za su taɓa yin ɗaya da waɗanda ba su da ilimin ba kuma ba sa zuwa makaranta neman ilimi yi annal jahila malin ce domin shi jahili mutasifun bisifati zanne ya siffantu da siffa na zargi na soka na tofin alatsi ne na tar da allah wadai ba wanda yake ƙauna ya zama jahili ko a kira shi da suna jahili malai ce wal alimu shi ko malami mustasifun bi sifati madhi wannan ya siffanto da siffa na yabo li haza law ayyara adana wahidin min al'amma da zaki ayyara ki aibata wanda ba bakin kowa ba daga cikin jahilan gari wata ƙolo laho an ta jahil ce ma wata ke jahila da kushi za ta ina kallon wani ke ce ni jahil gabi ba kushi zai wa an kara zalika kuma zai yi inkari zai yi fada zai fito na fito da duk wanda ya siffanta shi da wannan mummunan siffa mimma ya ala anna al-jahala aibun mazmumu wannan yana nuna mana a karara a fili cewa jahilci wani irin aibi ne abin zargi kullum yunaffirun min kowa yana kokarin ya nisanci wannan siffa kuma ya nisanci zama tare da masu siffar wal ilmu khairun ilimi kuma duk inda aka ji aka komo alkhairi la yastawi allazina ya'lamuna wal la ya'lamu waɗanda suke da ilimi ba za su taba daya da waɗanda ba su da ilimi ba ɗalibai da suke zuwa makaranta koyon ilimi ba za su taɓa yin ɗaya da waɗanda ba sa zuwa neman ilimi ba. Kun gano wannan da kyau ku? ko da wasa ba za su taɓa zuwa neman zauna tare da su a ce matsayin iri ɗaya darajar iri ɗaya jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko fi ayyi halin min al-ahwa ba na ce duk inda ka ya komo su alim shi malami ya abudullah ala basira yana bauta ma Allah madaukakin sarki a bisa basira ya arifu kaifa ya tawabba ya san yadda zai alola a bisa haske na ilimi wa kaifa ya tsalle kuma ya san yadda zai miƙe ya tsalla wa kaifa ya zaki kuma ya san yadda zai yi zakka wa kaifa ya somo wa kaifa ya hujj ya san yadda zai yi azumi azumin shi ya zama karɓaɗɗe yardajji a wurin Allah sannan ya san yadda zai gudanar da ibadar aikin hajji sannan wa kaifa yadarru walidaihi kuma ya san hanyar da zai ma iyayen shi biyayya wa kaifa yasilu rahimahu kuma ya san hanyar da zai sada zumunta al'alimu ya hadin nasa shi malami kullum ƙoƙari yake yi ya shiryar da al'umma su rabauta su zauna a bisa tafarki na ƙwarai shi kuma jahili ya san wannan mun gano wannan da kyau ko awa man kana maitan Allah madaukin sarki ya ce yan tsakani da Allah wanda ya zama matacce mushi fa ahyaynahu hu da shi waje alna lahu nuran muka sanya mashi haske yamshi bihi fil nar yana kara kai ne kai ya komo cikin wannan hasken kamar masaluhu fi zulma yanzu daidai da wanda shi ke cikin dufai nesa da kharijin Ha, wanda bai samu daman fita daga ita ba da Allah jama'a mu tara hankalin mu waje daya don mu fahimci wannan aya ashe kafin zuwan manzon Allah da wannan haske da albarka na alkur'ani kafin ya da ilimi na alkur'ani da sunna ashe mutane suna cikin jahilci kun ji ɗaya bayan jahilcin suna cikin duhu kun ji biyu bayan duhu ma matattu ne su ba su da amfani da manzan Allah ya zo da alkur'ani da sunna shi ne aka yi ya fawo mutane ma'ul hayati ruwan rami. kenan duk mutumin da ya koyi ilimin alkur'ani da sunna yake aiki da ilimin wannan ƙur'ani ya ce rayayye ne shi wannan an da shi ya rayu daga cikin waɗancan matattu sai Allah ya fidda ke mai ilimi kika fita sahun matattu jahilai mun ji sai Allah ya sanya mai haske wanda yake tafiya cikin mutane cikin wannan haske ba zai taɓa ɗaya da wanda yake cikin duhun jahilci ba. Ina shi jahili a cikin duhu yake duɗin mai ilimi kuma yana cikin haske tas kuma babu ran da jahili zai fita daga cikin wancan duhu in da ya komo cikin ilimi babu ran da jahili zai zama rayayye in da ya shiga cikin ne harkar ilimi shi sa ana magana sai ga yana buga maka misali da abubuwa na hankali abubuwa na al'adu abubuwa na kaza abubuwa na san rai saboda shi yana cikin da'ira ce ta tsantsan jahilci cikin duhu kuma a mace yake halin da ake ciki ma bai sani kisa kada ki yadda ki zama jahila ki maza hanyar da za ki bi ki fita daga wannan tsarin wallahi ki maza ki fita jahila ce ake iya zama a haɗa ta faɗa da wanda ba ba ta san da wanda ba ta taba hulɗa da shi ba da waɗanda ba su da mu'amalar komi a can jama muna fahimtar wannan da ke in ba da ba wanda suke mu ka zaune da ke cin ke kaza a cikin kaza su ke an gano wannan da ke duk wanda ta zo za ta ɓata alaƙar ke da wata so take game da ke jahila to su rusa gulma da annan yamancin ki sun sai da za yana cikin wannan abin sai su tura da wancan tek ita da Allah ya a lokaci ke ji a yanzu muna tare da wancan mun taɓa yin haka da wani ya kai sati yana cewa yana da magana da yake son zamu in ci gaba labar da lokacin wannan tsoron tsoron can ba ya matsa ni ce yana zuwa kawai sai ɗauko labari na ɓatanci akan wani abokin namu a ƙarƙashin zamantakewar shi da iyalin shi nake da amfani gaya ma wannan magana ya baka je ka zaunar da shi sai ne da siha ba akwai mutumin da yake perfect ne shi bai da matsala gidan shi babu shi duwanda wanda yake bai da matsala ƙarya yake ko dai yana da matsala ita tana haƙuri ko tana da matsalan shi yana haƙuri amma cin da aka samu matsala a gidan annabawa da manzanni ba gidan da ba za a samu ba. na gidan wani ya fi na wani nije sunan wannan abin da kake yi gulma mai kama da annanimanci ka je ka same shi ka nema sai ake mun mun mun yi abin ya iya ruwa muna magana shi ne tura mun can text na ce da Allah kana lokaci yanzu ka same mu a office ya kira zai sai ce gashi na a hanyar muka ce da wata hirar kawai na bar wannan ya kosa ya tafi na dafi yana da isuwa na cewa layi yanzu ya zo man da wata magana layi magana ba sai daɗi ba ya ce to malam bar ta yin ba ku waje su mu ta ai maganin da ka kawo ni da ka ce kun ta mai nasiha kuna ba shi shawarwari ya tsiye ji dangane da matsalarka da iyalinka kaji kaji kaji wala tun da ya dafa kai har na gama da shi komi ya ce na rantsi da Allah na gafarta malam tun maganganun nan ƙarya ne ta kalle shi sai tsakaninka da Allah an yi haka kai kalle mai ce mala ya za ka yi ma haka ya ce a'a ai kamata mu mai wa'azi ya abokinmu ne ya samu matsala da iyalin shi to kokari yake kokari yake wata menene a gyara yanzu a unguwar nan zai da ya tsogala ba wanda yake gaji da cin mutunci su ne kun ba wanda ya san me ya haɗa mu yiwaye in yi asarar lada in yi asarar imani ya ɓata alaƙa na da mutane sai ban yarda ba kun gano wannan da ke ku wannan abin ya so in zama wawa to in jahila ta mai da ke sakarya kina zuwa makaranta madadin tabbaki ke karatun alkur'ani ke zikiro da ke kaza ba za ta yi ba abin da za ta yi shi ne sai ta zo ta ɗauke hankalinki da tsegun gumi ke kuma babu alheri a cikin zuciyarki kwata-kwata ba alheri Allah kuma bai nufin ki da alheri yake biye mata to abin da ya kamata duk wata ce za ta ɓata miki lokaci in hiran duniya ne ɗauko littafi ki ce da Allah dan ƙara ma wannan wajen kin ban gane ba in ta ce bata iya ba sai ke ce baki iya ba ban iya ba sai ki fata mun lokaci kun gano wannan da ke ku baki iya ba bata iya ba duk da ka kika ka ki fata mana lokaci wannan abin da bai je ba al'umma da kuna fahimtar wannan da ke shi yasa ku fahimci jahili gawa ne jahili ba haske ta da shi na cikin duhu ne kuma ba zai fita ba sai ran da ya yadda ya ji maka Allah ka shirya da la yumkin an yakuna haza mithlu haza bayan da za a yi jahili da yake matacce ne daidai da malami da yake rayayye bayan da za a yi jahili ya zama yana cikin duhu ne daidai da malamin da ke cikin haske zai yiwu zai taɓa yiwa ba to sai mala ya ce fal'alimu nuru shi malami haske ne ya taɗi bihi ana shiriwa da shi wa yarfa'ullahu bihi kuma Allah yana tsaga daraja da shi wal jahilu shi ko jahili alatun ala nauyi ne shi akan wani shi shi jahili zama yake nauyi akan wani liability ne shi la yanfa'u nafsahu shi jahili bai amfanar da kanshi wala ghayrahu kuma jahili bai amfanar da wani shi da Allah tambaye wanda siffan shi ya zan haka ya da amfani a karan kanshi ya da amfani ya da amfani akan wani ya zaki zauna ba ki zuwa makaranta Allah fa da ya halice ki haka yake sannan ba ki da amfani a karan kai ba ki da amfani ga wasu ko ‘ya'yanki aka kalla a matsayin ki na jahila wallahi za a ga ba su da amfani komai, so da ba abin da ke nuna masu na lissafi na kan gado na tsari na kaza ba yawo kawai suke a gari suna rayuwa yadda kasan dabbobi ba nutsuwa ba kamun kai ba ba ga ne musu yawa an fahimci wannan da ke ku bal in afta bi jahalin barra nafsahu in jahili ya sa baki a harkan addini ya yi fatawa a lokaci na ɗaya ya cuci kanshi a lokaci na biyu ya cuci wani shi wa barra gairahu wanda ya ba fatawan ya cuci shi da ya fatawan ya cuci yasa jahili in ya shiru yana cikin matsala in yi magana ya ƙara shiga matsala ya shigar da wasu cikin matsala an fahimci wannan da kyau ko fala yastawi na ya'lamuna na la alamu? Ina waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba masu ilimi da jahilai ba za su taɓa zama ɗaya har abada yanzu ƙarshen duk waɗannan bayanan na kyaran jahilci da jahilai da muke yi ƙarshen da baki taɓa ji ba ƙarshen da baki taɓa sani ba mun gano wannan da kyau ko baki taɓa jin bayanan nan baki da mala ya ce wal ilmu wal amalu qarinani idan kika zo makaranta kika samu ilmi to abin da ake so da shi shi ne ke aiki da shi domin da ilimi da aiki a abokan tafiya ɗaya ne ɗan uwan juna ne lakin labudda an yi taƙaddamar ilmu alal amal amma dole ne kafin ki fara aiki ki nemi ilimi shi sa ko a aikin gwamnati ana ɗaukan mutum aiki sai a ce za a je je course za a zo a yi masa samina za a yi masa kaza so ake wannan abin da za su yi shi a bisa ilimi su da ka an gano wannan da ku yi a bisa tsari fi cikin kan gado da lissafi al'umma annabi kuna fahimtar wannan da ku mala ce wa kada bawwaba al-bukhari rahimahullah fi sahihi babun bi urwan الإمام البخاري يعتبر bukhari ya kafa wani قبل القول والأمر babin da zai yi magana a kan kafin mutum ya buɗe baki magana to ya nemi ilimin abin da zai fara kafin mutum ya miƙe aiki ya je nemi ilimin wannan aikin tukun shi ne mai ahalar ya fassara a yankace ya ce wala ya hinna lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar layi fi wai so ake kullum ya zama bakin ki shuru kakki sake ki ce ta tafasa har sai kina da ilimin wannan abin ba ki da shi ke shiru jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da so Allah ya sa mu dace sai imam bukhari ce li qawlihi ta'ala ko da fadin Allah madaukin sarki fa'alam annahu la ilaha illa Allah sani a bisa ilimi babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah fa bada bil ilmi sai fara gabatar da ilimi ce fa'alamu kafin ka san ba abun bautawa da sa cancanta sai Allah ko ka san ilimin wannan yasa duk wanda za a ɗora shi akan komi to a ɗora shi akan ilimi ina fatan muna fahimtar wannan duk mutumin da ya harka yayi aiki babu ilimi Allah ne za ga yanayi shirme Me ya sa a ƙasar na ake ta tafiya a cikin shirye babu tsari da Allah ne sa yanzu da ni ba masu ilimi suke jagorantar ƙasa ba masu ilimin boko ne shi kuma ilimin boko a boko abin suke daidai ne domin ya alamuna zahiran minar hayatun duniya wahum alal akhirati hum ghafilun duniyar suka sani shi ko bature abin da ya sani shine fasu kudin mutane ya karfa karfa e kama karya ku je ku binciki tarihin turawan mulkin mallaka irin ta'asa da taɓar gazan da suka yi a ƙasashen da suka mulka ga ƙashin zalunci ku gano wannan ƙur'ani ya gaya mana su waɗannan da suke iyayen gidan waɗannan 'yan boko da suke tarbiyyarsu a bisa wannan tsari inda za ka amince ma waninsu da dinare ɗaya la yu'addihi ilaika ba zai ba ka ba sai ka yi dakaccen ba. mun gano wannan da kyau mutane ne maruwata mutane ne maha'inta mutane ne waɗanda ba san komi ba sai kawai ana fahimta shi ko wanda yake da ilimin addini ya san in babu wannan gidan akwai wata akwai ranar ɗin Allah sai ya tambaye shi ko ba komi zai kwatanta tsoron haɗuwar shi da Allah wallahi wannan ya sa suke tsoron a ce profesor isa alifantali ya zama gwamnan gombe mutanen gombe bakin ciki yake muku gari mai ilimi ya cuce ka da bakin jahili ya cuce ka sun gano ni malam fantamin nan fa malam fantamin nan tun daga fatiha da ya fara karatu sai da ya haddace har mini jinnatu wallahi tun da ya fara karatun kawa'idi bai tsaya ba sai dangana da muktasa tun da ya fara karatun arba'unan nawawi bai tsaya ba sai dai dangana da sahihul bukhari tun da ya fara karatun abcd bai tsaya ba sai dai kwaro boko ya zama farfesa akwai abin da suka kai shi sai ma shi da ya fi su ba wani ɗan siyasan da za ka jinjiga shi yau a afirka kaf da ya kai malam isa na fantani an kuma akwai ku kawo ku kawo mana jama'a mun gano wannan da ke ku mu abin da muka ɗauka a jarraba shi zai kuma tsoro 'yan duniya suke yi idan aka jarraba shi allah maɗaukin sarki ya sa ga alheri shi ko wabillahi da ji kowata jiha za ce su ma fidda masu da nasu fantamin tsoro suke ji kar a gwada a ga abin da ya yi a gombe wallahi zaɓe mai zuwa na gaba ce zuwa a bashi najeriya haka ko gwamnoni da 'yan majalisu dole zama na. wallahi su sun zama wannan suke tsoro ya samu mutanen gombe kun cuci kan kowannan kuma ku da allah mu shawara muke ba ba akwai ɗan gidan shehi ɗahir bauchi shi ma abokiya sai da tsaya takara ba a zaɓe shi shi ma jefa mai ƙura'a in dai malami ne ya yi karatun addini ƙololo abin da zai riƙe kawo maulidi ne ba Allah ba ke zan ke to shi jahili jama'a bai da amfanin koyi yasa duk abin da za ke fara da ni da ilimi ana nan ana kwana ana tashi mu ma sai Allah madauki sarki mana anan na shara mu ma jihar Kaduna sai ga tsaye da wa wani shehin malami matsayi. ya rike jihar Kano ma su samu katsina ma haka haka haka alheri sai sai ko ina dama mulkin namu ne bature zai kwashe hannun su dan kodiwa ya nika ma almajiran shi na almajiran yahudu wannan Sara. shine yanzu ko ina aifanta na da yake kaza yanzu ya ce to sai ne kai ma baka taba cewa da ka zo ka canza ba sai ne ne ina ta mun gasa wannan da ke mu ba yanzu zamu magana yau an jima ko mu ce ba haka ba. ilimi ne ya ƙara ai ai da lokacin ilimin shi ne bai kai ba yanzu ne ilimin shi ya kai da san da yawanta magana farfeso ne sai zai ne zama farfeso ai yanzu ne ya gano gyaran bari ya faro daga gida da aka kai shi Najeriya matsayin minista sai ga sai faɗi gangam sai komo gida bari ya fara daga nan ya fara training sai ya fara alhamdulillah in yi shekara hudun farko shekara hudun shi na biyu kaga sai ya ansa bauchi ya ansa adamawa ya anshi kaga duk a tsaye da malamai sun ka ce haka alherin Allah ya so ina ai bai halatta wata ɗaliban addini da take zuwa islamiyya da je ta jefa mu wanda ba malami a gombe ƙura'an bai halatta wani limami ya hau mumbari da ce almajiran shi gaba daya zai jefa mu fantari kuma kun jefa ku kasa ku tsari ina fatan mun gano ne da ke Allah madaukin sarki ya tsare mana imanu wani za su ce malam kun zo kuna tafsiri kuma kun zo kuna magana ya eh, ka duniya take haka duniya take Moses a da su ai <clears throat> fada ne kun gano wannan sai da aka samu a benue reverend father ya zama gwamna an yi goba yi akwai jihar da ma reverend father ta ɗai taraba buhari reverend father ne ko faso ne hamshaki ya zama mai makin shugaban ƙasa shine wa banjo a yanzu haka a senate akwai reverend father da yawa wanda sanatoci ne a wai mu kawai ustazi mun ce a jaraba a bamu kwaya daya wai in iskan mutane mu suna ta su rubu ta Allah ba ta ku ba mun gano wannan da ke ku Mu wallahi kurwan shi kur Allah ya samu dace qala al-hafiz ibn hajar yace qala ibn al-munir أراد البخاري به أن العلم شرط في صحة القول والعمل abinda da imam bukhari yake nufi ilimin sharaɗi ne na ingancin magana da aiki da halatta ke kowane irin aiki ko magana ba sai kina da ilimi wala ya tabirani illa bihi ba a lura da aikin mutum ya tabbata ko maganin shi ke da ilimi wa huwa mutaqaddamun alaihima ana gabatar da ilimi kafin kowane irin aiki bi annahu mustahihun lin niyya kuma ilimi shi ke inganta niyya al-mustahahatun bil amali wannan kuma ya inganta ni aiki jahili bai iya niyya mai kyau sai iya yanzu wanda suke ɗaukowa ce mala isa fantani ya ce kaza da yanzu kuma gashi ya canza ya ce kaza da sa da ilimi da ba wannan magana ba al'imamun shafi sai gaji an ce a maganar shi kadimiya ya ce kaza a maganar shi jadidiya kuma ya ce kaza lokacin yana iraki ya ce a yi da ya dawa zama misar kuma zai ce kara ƙala fil jadid wa ƙala fil kadim an gano wannan da ke ku Allah ya samu shi ma'ala ya ce fanabba al-musannif ala zalika hatta la yasbiqu ila az-zihni min qawlihim annal ilma la yanfa illa bil amal bala ya fara wannan magana ne dan ka tunanin mutane ya tafi cewa ai ilimi bai da amfani sai an yi aiki a ilimi na da amfani in dai aka yi shi ko ban aiki ba nan da amfani shi in aiki ya samu sai kuma a yi ina fata mun gano wannan da duk ilimin da kike da shi ne kika aiki da shi sai lokacin aikin yanzu yanzu duk karatun da muke da shi akan aikin hajji da Allah za mu yi aikin za mu yi aikin yanzu ba sai wutannin aikin hajji kuma mun samu daman zuwa ra'ayi ba na duk ilimin da muke da shi akan azumin watan ramadana yanzu muna aiki da shi sai ce babu amfani sai lokacin aikin ya yi sai a ɗauko sai aiki da shi da fatan kun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace ba da yake cewa wannan na amran ilmi wa tasahul fi talabihi faɗin wannan maganar cewa ilimi bai da amfani in ba aiki wulaƙanta al'amarin ilimi ne da kuma sanya wa mutane kasalan neman shi Waljahalu bi ilmi alkitabi wa sunna khataruhu azimun wa dararuhu kaseer mutum ya jahilci ilimin alqur'ani da sunna hadarin shi babba ne ba kuma cutarwar da wanda bai san alqur'ani da sunna ba wannan jahilcin nake mai wallahi abu ne yawan rasu. wa kasatu jahali bi ilmi shari'a min alamatu sa'a mutane su waye gare waɗanda ba su san ilimin shari'a ba su suka fi yawa cikin society wannan alama ne daga cikin alamun rusowar kiyama wani haza amara umar bin abdulaziz rahimahullahu ta'ala bi tadwin al an-nabawiyya Wakano, kanu qabla zalika ya'tamiduna ala hajji faka a da duk wanda za a yi karatu har da cewa kawai yake zamani ya tsawo malamai suka yi ta mutuwa ana zuwa jihadi wasu ana kashe sashen malamai suna ta ƙaura sai umar ɗan abdulaziz lokacin yana khalifan musulmi sai ya baiwa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wancan lokaci ibn shahabin zuhuri umarni cewa abu duk inda hadisai da asarai suke a zauna a rubuce su domin kar a rasa wannan ilimi na fatan mun gano wannan da kyau hijiran annabi na da shekara ɗari aka yi wannan aikin isa limamu siyo a cin alfiya ya ce awwalu jami'il hadisi wa sunan ibn shahabin amiran laho umar wanda ya fara rubuta hadisan manzon Allah aka dawwana ibn shahabin ne da umarnin umar ɗan abdulaziz na fatan mun gano wannan da ke. shi ne falamma kafa umar ibn abdulaziz wa kanan waliyan lil muslimin ala ra'as mi'at al-ula min zahab al-ilm bi mawt al-ulama ra'a na fi tadwinihi dhabtan yayin da umar ya ga malamai suna ta mutuwa kuma a rubuta wannan ilimin za a tabbatar da ilimin kar ya lalace to sai ya bada umarni ya ce a wannan aikin haddara min ibadatin lahi ta'ala da jihalin da zai huwa sabu halakar umar almadiya wa hajjiyar umma kuma aiki da jahilci shine dalili mafi girma da ya sabbaba ma al'ummomin da sun gabata Allah ya hallasa su. ku je annabawa in sun tashi magana sai ce kakkumar ɗabi'ar jahilci ba za mu zama cikin jahilai ba. wanda ya sa aka hallaka waɗancan al'ummomi bala'in jahilci ya mu yanzu bari muku misali lokacin da aka yi yakin badar dan Allah wa ya jama mutanen makka suka je aka kashe mutum saba'in a cikin sa kama saba'in aka ɗauri wa ya ja abu jahal jahilci shi ya ja lokacin da annabi ya tura runduna a je a tare ayarin kasuwancinsu ai abu sufiyan da ke tafi da wannan ayarin ya samu ya sulale kuma ya aika mai cewa ya dawo da mutane da da runduna gida Allah ya kubutar da su saboda ɗan karen jahilci irin nashi sai ce a sai sun je badar ‘yan mata zabiyoyi sun masu shida an yi waka an yi rawa a soke raƙuma a gasa su ji daɗi duniya ta ba da labarin su ba kan wallasa ba ne wanda duk ya tsokane su jiki magayi ya ce ɗin mm, mm, ya ce mm, ya wuce ana zuwa ko aka haɗu an tun bil odotin, ba ne ba mu labari bin bil udwatul uswa ka ba asalan ɗinku su wannan suna tudu wannan suna gangare ayari kuma sun gaba Allah ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad da alƙawarin haduwa aka ce za a yi a buga wallahi da sai an saba amma Allah ya yi nufin yau za a goge reni ko ta wara ko ta tawaraya yau za a yi ta ta ƙari mu wallahi aka yi maza gumbin dutse suka haɗu aka lallasa kakirai ake musu biji-biji hatta iza a kanta wa shiddul wasaqa sai kun yi ligi-ligi da su tsaron ku sa su amari ku ɗaure su fa in ma mannan ba'adu wa in ma hatta ta harbu alharbu zara sai kowa shi da take yi shi mu sai kowa shi da take yi shi mun ga wannan da ke ku yi su jagorori abuja hali ya ja aka fi saba'in addish da shegin jahilci gano wannan da kyau ko wadda jahilci Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wasajjala kalimatuhu al-mashhura al-ma'thura har ma aka rubuta kalman nan nashi Umar dan Aziz wanda aka ta bada labari a ko ina a duniya cewa man ta'abbada Allah bi ghairi ilmin duk wanda ya kutsa botan Allah ba da ilimi ba kana ma yafsidu akthar mimma yuslih bannan shi yafi gyaran shi yawa fallazi abudu ta'ala wa huwa jahil duk mutumin da yake bauta ma Allah yana jahili Jahilin bi ilmi kitabi sunna, sunnah bai san haƙiƙanin ilimin alkur'ani da sunna ba la shakka annahu ya ƙafil khurafatin lati da hallufin nufusi mahallal ɗin wallahi kaniya da ruɗani zai cika zuciyar shi da shi inda ilimi ya kamata ya zauna sun shirge da ba zai je tara an gano wannan da kyau ko wani ya tiƙa sahih ko bai taɓa samun aƙida ingantacciya ba fa yabu afu nurul iman sai hasken imani ya rauni a jikin shi وتنتشر الشر وتنتشر hayaniya da حيانية a ke ta yaduwa wa ya qawwi amra tahazzudil batin wa qad aballahu ta'ala fi kitabil karim al-jahl wa akhbara anna sababa tarki an-nas li dinillah wa tafriquhum fihi innama huwa al-jahl kun gane wannan da kyau ku zai ta faruwa ya ta faruwa ƙungiyoyi na ɓanna ya ta bayyana wannan ya sa ma Allah ya aibata jahilci a cikin littafin shi ya ba da labarin cewa abin da ya raba mutane da addini jahilci suka rarrabu yanzu Allah ya ba mu labarin mutane a Nuhu me yasa Allah ya ko annabi Nuhu a cikin mutane bayan a annabi Adam shekara ɗari aka yi mutane ba su taɓa shauka har ma aka samu wasu malamai guda uku guda bakwai sun miƙe sun ta wa'an bayan da suka rasu aka yi zamani mai tsawon gaske wasu malamai suka ce ƙarni goma shekara dubu aka yi ba a taɓa ma'allar shirka zamani na ƙara tsawo ilimi na ƙarewa jahilci na mai gurbin shi annabin ruhu kafin ya zo sai shi ma waɗannan mutane Wasu waswasi na wahayi na hanci irin nashi cewa a zo majalisun da waɗannan mutane suke karantarwa mana a zana hotonsu don in mutane sun zo za su wuce sanar gani nisi su ƙara himma wajen bautan Allah a zahirin wannan ai kama alheri ne ko amma ba alheri ba ne suka ɗauka suka yi tsawon lokaci aka yi ruwan sama sai goge hoton sai ce to a sassaka aka sassaka mutane sun san manufan ya'ya da biyu ko su da bakullu suka zo ya kamanta manta dalilin da ya sa aka sassaka sai shaɗin ya zo ya same su ce to iyayenku dai in suna cikin matsala zuwa suke suna kamun kafa da su su kuma tun da yana hannun aldamin Allah ne shi kuma Allah sai ya yi da haka aka fara daga baya da ya ce su ake roƙo su su roƙi Allah daga baya komo ya ce su ake roƙo su ba da saboda su hannun damar Allah daga haka bautan guma sai kawo suna fara wannan shirka Allah maɗaukin sarki ya yi ko annabi ruhu wa qawlu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la siwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasara ashe su biyar ne duk yanda ya wajibi sai inna ai a rike su da kyau ƙwararri ce wa ƙada a zallo kasira amma ne ya kawo wannan jahilci mun gano wannan da ke ku jahilci ɗazu na fito gida yara kamar guda uku suna wasa a nan kusa da gida sai ɗaya sai ce wallahi Allah na kallo yana kallon mu sai ɗaya ce a Allah yana ko'ina to shi wanda ya ce Allah yana sama sai ya gashi yana ina ina ina ya gida Allah kamar wannan shirman Allah yana sama <laughs> ya ga wanda ya sami mi ya sami ilimi ya yi da Allah yana ina yana sama tun da ya ce yana ko'ina ina, kaga nan muna ko'ina saboda ka nuna mana shi a ko'ina akwai shi malin shi kala ta'ala fi sha'anin musa wa ƙaumi allah ya ba mu labari dangane da abin da ya faru tsakanin annabi musa da mutanen shi hina wasala bihimul jahal yayin da jahilci ya kai su ila an talabu min musa an yansiba lahum ilahan cewa annabi musa ya samu masa abin bauta su ma su rika kaga mutanen ba su da sun manta ɗazu ɗazu aka wa fir'auna fa mai fir'auna ya ta shi shirka fa kuma yanzu sun ce su ma samu musu abin bauta qalu ya musa ga annana ilaha sai ya musa ka sanya mana abin bauta kamar lahum aliha kamar yadda su ma suke da abin bauta qala innakum qaumun tajhalun mun ji ko da nan musa ya tashi shukan su da zargin su da ne soke su da jahilci duk inda ke ga mushriki jahilci. duk inda ke ga ɗan bid'a jahili ne ina fatan mun gano wannan da kyau ba a taɓa samun wanda yake da ilimin addini kuma ya kan ilimin addini min ya kawo shirka ko bid'a ba zai taɓa yi ya san makoman abu wal ayatu wa ayatu tafsira fil al karim fiha dhammul jahli wa da'wati ila al ilmi wal ma'rifa وكذا في السنة النبوية أحاديث كثيرة في الذم الجهل والتهذير منه قال في حديثي دعوة دعاوين القرآن ما سيوة سنزو سنجي مغانا دنغني دا nisantar jahilci da kuma runguman harkan ilimi idan ke zaman ki a gida kina ganin ba matsala ko haka za ki rayu cikin jahilci cikin je lahira Allah madaukin zurfi ce duk abinda kika aikata ba shi yasa ki baka rambanin ki ne kawai duka kin zo duniya kin rayu rayuwa na banza kin gama gantali kin je lahira Allah madaukin sarki ya ce bai san da ke ba ba su nake a cikin yan aljanna ko da ke jahila ce Allah shi kyauta قال صلى الله عليه وآله وسلم إن العلم لا يقبض ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد الله دي دوكي علمي تشكم باي معنى دايا آية. لكن يقبض العلم بقبض العلماء الله ما دوكي سرسينا دوكي علمي نتاني دوكي مارمي حتى اذا لم يبقي عالما حرسي انواي قريبا صورا مالمي اتخذ الناس رؤوس الجهانة يمكن ان في هناك جاهلين fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu sai sauki shugabanni jahilai har ma da ke jahiliya ce shine shugaba masu fatawa an gano wannan da kyau ko ba sun ne yake ya bata ya batar da al'umma ana fahimtar wannan da kyau ko yanzu tun bayan rasuwar malam albani da malam jafa da Allah an taɓa maimaita malamin irinsu ku lissafa tun da Allah ya ma'a bakar gumar da su an samu malami irin shi tun tafiyar ɗan fodu an samu malami irin shi haka abin ke ta cewa, haka abin ke ta cewa Allah shi kyauta ba da kyauƙar da khala ala rabi'a mula abdurrahman rajulun wani mutum ne ya shiga wajen rabi'a ɗan abdurrahman waje da huye biki ya je same shi yana kuka ta ƙara lahu ma ya biki ya ce algata malam ya sa ka kuka warta alibuka wannan tambayin ma ta ƙara rura mai kuka ta ƙara lahu sai ce a musibatun dakhalat alaika wata musiba ce ta same ka ta ƙara la ya ce ba musiban da ta same shi walakin istafti man la ilma la wallahi marasa ilimi ne suka shiga harkan fatawa wadda kara fil islami amrun azim suka kawo al'amari mai girma mai muni cikin musulunci sun maƙalar rabia ke sha'anar juhal sannan Malam rabia ne jawabin abin da ya kamata a yi majahilai hatta yanta zata a sai umuna annas har a waye gari su daina shiga cikin mutane wa yakhrujunahum bi fatawahum ala alhaq kuma su bar mutane su fita daga mugayen fatoyin jahilai su komo mu gaskiya yace wala ba'd man yufti hahuna ahq bi sijin min as sarra yace wallahi a garin nan akwai waɗanda suka fi barayi cancantan dauri wa malamai zai miƙe yana magana cin addini kamata ya tintini yana gidan yari tuni yana gidan yari isa ba kowa ne ake bari ya buɗe baki magana cikin mutane fara bunin jauzi ilam eh, anna awwala talbiyat iblis ala nas ibn al-jawzi yace makarcin iblis na farko da ma mutane sadduhum anil ilmi tare su daga ilimi da yi لأن العلم نور فالعلم يهكين فإذا أطفأ مصابيحهم habatahun fil zulmi kaifa sha'a da iblis da zai kashe ma mutane fitin dan ilimi to sai iya fagamniya da su ya kada su duk inda ya su ta waɗannan zama kaza ta waɗannan su kaza haka gaba ɗaya ya ruɗa su mun gano wannan da kyau ana raba ki da ilimi ba abin da ba za a iya ɗora ka faljahilu la ya arfa kaidin shaitan shi jahili ai bai san kaidin ɗan ba fa ya hadarahu balantana ya nisance shi bai sani ana faɗa mai yana gani ana takura mashi wala maka'idahu kuma bai san tarko tarko da shaitan yake anawa ba bai sani ba hu ballantana ya nisance tarkon kare ya shi wa inda ma eh yasahhala ala shaytan saddahu wa idlalahu bi adn al-khil wa ad'afa shubahu wal jahilu madkhalun fi madakhil ash-shaytan wa masa'iduhu lokacin da ya samu sauƙi na yadda zai iya ɓatar da mutum da ƙaramin hila ƙwaya ɗaya to shi yana ninninka min shi buhari in yi maki dabara ya zuwa ki a cikin basa ko to sai zai tara shubuha a nan ba kin kawo nan ba inda kofin duyo to ha za ta hana ki fita daga wannan matsala shi yasa fal jahilu shi jahili madkhalun min madakhil shaytan shine hanyar da shi ɗin yake bi ta jikin jahili ya kai zuwa ga mutane kuma sa'iduhu kuma shine fatsa da yake farautar mutane da shi yanzu idan jahila ta haihu mai ta haifa jahili in tana da ilimi ta haifi jahili amma za ta ɗora shi a kan ne ilimi ya zama ita jahila ce kuma yanzu wannan ɗan da ta haifa yana buƙatar ilimi ba ta da shi ushe ɗin sai biyu ta hannunta wata gurɓata wannan yara shi kuma yana nan sai a rashin sa ya girma a jahilci sai da sai auro mai ilimi sai gurbata ta so da shi mashigin shedan ne in aka yi rashin sa'a na biyu ya tashi aure sai ya aurowa jahila shi ke nan bala'i ya yi mun gano shi yasa a cikin hadisi annabi ya ce kullu mauludun yuladu ala al-fitra illa anna abawahu yuhawidani ya auri mai yumajjisani iyaye ne suke karkatar da yara saboda sakaci shi yasa kada wanda ya kuskure ya auri wacce ba san addini Allah na samu matsala su waɗanda suke jahilai ba su da addini a bar ma jahilai marasa addini kayan shi an gano wani da ku a basu da kayan shi shi sa idan jahili ya zo neman auren yakku tana zuwa islamiyya aka bincika shi ba ruwan shi ma da addini a gaya mashi wannan ba kayan ka bane in ba ka ba wallahi sai ta zama ma'aikaciyar ofishin shedan wala sai ta zama sai ta zama da rasta a ma'aikatan shedan kashi ya ce zai zama madakalli na shedan bal yumkin liqawli bi anna kullu madakhil shaytan wa haba'iluhu zai yi ma a ce dukkanin mashigan shedan da tarko da yake danawa tabda'u bil jahali wallahi da jahilci yake fara, da jahilci yake fara ne ga ya rige kugun mutum gam da sauran sharukan sai su biyo baya kanal jahilu hadafan li shaytan target din shedan ya samu jahili yuwajjihu ilayhi tihamu shubha abin da yake fara mai da su shine kibiyoyin shi da shubuha wa zu'afu shahawa ko kuma dilmiya shi a tsantsin sha'awa ina son kuɗi ina son mulki ina son yabo ina son hutawa ina son kaza bai son wahala bai son kaza da haka zai da shi sai raba shi da ilmi sai sa shi a matsala mun gano wannan da ke ku ولما كان الجهل داء دويا ومرضا مستحكما قويا يا عند جاهل شيء إذا تشوتاني من كتاب رأي هم إذا ما تشوتاني وجهك تاشي بجدكم واني تقوم بجدكم واني كان دواءه الذي هو العلم أصعب شيء على النفس وأشقه شم ما wannan munan jahilcin ya fi mare wahala kun bai wani ya fi mare wahala abin ke amfani da damar da ake kori jahilci da ki sun yi da sun yi da A kullum ma kanta gaya ghaliya yayin da riban da mutum zai samu ya zo mai daraja ne mai tsada iktadat himmatun aliyar. sai hukunta ba zai samu wancan ba sai ya sa himma sosai wa nafsin samiya sai mutum ya jajirce da gaske da zo ta da gidan da ranar tsaka ya zo karatu ga zafi ga ga ga ga cikin wani ke samu ba zai annabi musa ma ya je makaranta ya ce mai da karnar tsinanin safar mahaza na saba dama ana samun ilimi da sauki wannan wuraren da mun karanta ba maza shi ba wani da shi ta yin shi za a bar mutane kawai zauna da jahilci ba san me suke ba suna rayuwa suna fagauniya tura nuna musu ilimi yanzu tafsir da za mu zo mu fara ilimi za a zo a fara fayyace mutane shi kuma cikin sautin tauba suran da ake magana dangane da wa ɗabi'u da halayya na suwa na munafukai in fara kan da sautin tauba wallahi sai ke ɗauka za a faɗa da yashin wani gina fa saboda da siffan munafincin gidan ya bayyana ƙarara wata ma sai ta ɗauka da ita ake wallahi wata sai ta yi tsammanin an yi malam ba da mulki yi ba shi ka ki ƙoƙari azumi dai da ke ɗaya rana ki daure a yi da ke har a zama wallahi ki kori wannan gaya ki kuma ki roƙi Allah Allah ya sa har bayan Ramadana ki ci gaba har ki je ki tadda kabarinki ina harkar neman ilimi mahadari ne babba a kalli mutum a ce mai jahili bai da addini bai da ilimi bai san ya kamata an gano mu da sosai kuma in an yi ilimi sai a yi aiki kirista da ba su da ilimi sai aiki allah ya ce masuwa bubuwa zalin batattu an gano wannan yahudu ga ilimi ba aiki aka ce masu ne almagububu a rai Laifushi ya da su Allah ya fushi da su na fata mun fahimci wannan jiki wata mata ta ce ai duk malamai sun lalace ce su kuma jahilai sai gyaru koko in dai malami ya lalace to ranar za ta shin kiyama koko akwai sauran mai gyara al'umma ne annabi ya ce kiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashararai kuma a cikin hadisi annabi ya ce in kiyama ta kusa Allah zai sako iska ne mai sanyi mumini na shakanta nan take sai faɗi ne sai a bar ɗan iska a gare ta harajo su ta gashe gashe ina fasikanci a sarari to a alaihim ta komu sa'a akan su kiyama za ta tsaya kuma za ka ce malamai sun lalace to jahilai ne gyararru Allah jama'a wannan suna da wannan siffa mu tsayo tsayuwa ta gaske tsayuwa ta daka mu ture ta a jikinmu wallahi mu ba jahili ne mun gano wannan da ku mu dalibin ilimi ne za mu kokarin neman ilimi har banda za mu koma ga Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu